excellency mutanen zamfarfa suna ta banka sun ce tun kafa jihar ba a taɓa wanda ya kamanta irin ayyukan da kake a halin yanzu ba kace sun ga titi kenan oh wannan gyaran titin da ake wanda bai kai kilomita biyar ba cikin gari barayin baya sun yi ne to me yasa yanzu ba a gama ba an share watanni da yawa ana ta yi i service excuse me idan kai ba dan zamfara ne kana shigowa me zaka gani titin da ake aiki a kai. kuma ya ilimin mutanen zamfara yake gaskiya a baya yake a duk faɗin Najeriya. Kaga ai kenan wannan titin kaɗai ya isa sa su tunanin cewa aiki aiki. Eh haka ne, i service ne. i service. da kuma ɗan percentage haba shi yasa waɗannan sabon unguwan da rashin tsaro ke ta'addaba su har yanzu ba a musu titi ba <laughs> yanzu ka fara fahimtar da ake gudanar da gwamnati to titin da ake da gusau zuwa bukkun fa garin dukuti gwamna ne yanzu titunan guda biyu ne kenan kacal su biyu ne amma kuma ana kaddamar da emergency a ilimi yawwa me haka yake ne ina nufin malaman da ke karban kasa da dubu goma albashi su ƙara hakuri sannan masu digiri da suke karban dubu talatin su rufe mutane aha ku da ke da yara kaso sittin da ɗaya cikin ɗari waɗanda ba sa zuwa makaranta haka yana nufin za a mai da hankali akan su kenan ko a yana nufin za mu yi watsi da ilimi kenan mun koyar da gwamnan yobe to matasan da suka taimaka muku kwaci zaɓe ba da yawan su mun ba su aikin turo away kamar ya karamin aiki mana ba permanent bane kuma babu wani albashi mai girma irin su shara kuma babu fansho muna gama amfani da su idan yanayi canza za mu yi watsi da su irin su scholarship da tallafin karatu kuma fa emergency na fahimta to mutanen gusaufa waɗanda suka taimaka maka wajen yakin neman zabe su kuma fa ya za ka yi da su kamar ya ba na yi musu titi ba to amma koyan kujerun gwamnati ba za a san musu ba domin su samu su taimaka maka abokaina da ƴan uwana da ke zaune a Abuja da Kaduna kuma to alƙawarin da kai farkon hawan mulkin ka fa na gyara ruwan famfo tare da masaka da kamfanin gwarzon auduga alƙawarin da Buhari ya yi wa 'yan Najeriya kuma to ma'aikatan gwamnatin da aka yi watanni goma ba a biya su ba fa waɗanda aka ce oil verification su ba sani ba yanzu aiki suke ba aiki suke ba su kuma ba me yasa wannan tambayar ba za ka tarar ba shi da ya ba su aiki jira jira jira jira yanzu ke ka ce min shugabancin ka duk ekwana kwana ce da yan dabaru ka Najeriya ka ce masa hauka to ka ji kuma me jiha Zamfara ta yi suna da shi kafa shari'ar musulunci kuma me hukuncin sata a shari'ar musulunci guntule wa mutum hannu to ka tuna tsofaffin gwamnonin wannan jiha nan lai.